يلبسون من سندس واستبرق متقابلين a cikin aljanna za su riƙa sa alhariri maras kauri da mai kauri sashensu yana fuskantar sashi ba wanda zai kalli ƙeyar wani